Wannan yunkuri na zuwa ne a daidai lokacin da matsalar rashin tsaro na 'yan bindigan daji a ƙasar ke da kamari musamman a yankin arewa maso yammacin Najeriya da wasu sassan ƙasar inda ake salwantar da rayukan dabbobi da hana kiwo ga uwa uba garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa. Ƙungiyar makiyayan dabbobi ta miyatta Allah wacce ta duba hanyoyin magance matsalar makiyaya da manoma a taron da ta gudanar na yini guda ta ce wannan masifa ta shafa kowa kuma dole ne a tashi tsaye don shawo kanta. Ga dai abin da shugaban ƙungiyar jami'ar Usaini Yusuf Botso ke cewa. Wato duk masifa da kowane dan adam bahilla ce ne ko ba bahilla ce ba arewa da Najeriya ya shafi kowa. Kuma mun ga inda za ka gaba filatani a arewa bai iya sauka mota bai iya kwana a garin in an ganci an ga zomo. To wanga akwai rashin adalci da kuma yi ma doka karan tsaye. shi ya samu ga ceto mu kira taro mu kira dukkan jami'an tsaro a zauna a yi magana mu dama muna ba da goyon baya ga yadda za a zauna lafiya a ƙasa kuma halin da muke ciki yanzu kullum sai ricin tsaro yake ƙara ta'azzara saboda bahillaci yana da nage ɗari yana da ya'ya ashirin za a ɗauke shanun nan gaba ɗaya kuma waɗanda suka ɗauke ba su za su ci ba sai dai su sayar da su a yi musu kuɗin goro don su samu makamai ko wani abu su bar mutumin nan tsirara. A nata ɓangaren ƙungiyar makiyayan dabbobi ta miyatta Allah kautar hore da ta haɗa al'ummar Fulani daga yankin ƙasashen Afirka goma sha shida ƙwararru a fannin tsaro da shugabannin addini haɗa da jami'an gwamnati ta ce ana yawan zargin al'ummar Fulani da harkar ta'addanci hakan ne ma yasa ta gayyato masu ruwa da tsaki daga ciki da wajen ƙasar don lalubo mafita mai ɗorewa kamar yadda shugaban ƙungiyar Alhaji Bello Baɗejo ya bayyana. Bara mu zura ido mu ci gaba da ganin abubuwan nan yana ta faruwa ba mun gata cewa gwanda mu shigo mu gata cewa ta ya za a yi mu taimaka taimaka wani bangare mu kungiyar mu za ta iya taimakawa wannan takin irin wannan taron ma fulani ina ma menene matar za mu zauna mu gani zarge-zargen da ake wa fulani me dalilin da yasa ake zargin su kuma abubuwan da fulani suke aikatawa da gaske suna aikatawa idan suna aikatawa to me yasa suke aikatawa kuma wani shawara za a yi da a shawo kan dukkan al'amarin da ake tunani ba daidai ba ne wanda yake faruwa a cikin al'amuran mu na fulani. Shi ko fitaccen malamin addinin Islama Shak Mahmud Gumi wanda ya sha ido hudu tare da ganawa da 'yan bindigan dajin ya ce waɗannan mutane suna buƙatar a yi musu wata ma'aikata da za ta mai da hankali kan harkokinsu na kiwo da noma a ƙasar. A Ministry of Nomadic Affairs da minista sosai wanda shugaban ƙasa zai tsaya gani an fitar da kuɗi an musu makarantu an yi musu asibiti an yi musu abubuwa za su bari mutane ne jahilai ma me ake mamaki wa jahili ya ɗauki bindiga ba wani mayaki a cikin su da bai ce muna in za ku muna kaza ba za mu bari kuma gashi mun gani a shinkafi jajin shinkafi an yi sulhu da su mun mun yi amma wani wa'azi ma ya suke dukkan mutane kuma ya gaya mana ya bari kada mu yadda kuma masu gurbataccen aƙida su shiga cikin su ko da yake dai gwamnatin Najeriya ta ce akwai tsare-tsare a ƙasa da aka ware wa bangaren noma da kiwo a ƙasar Dr. Muhammad Mahmud Abubakar shine ministan noma da raya karkara a Najeriya abu ne wanda yake gwamnati yana ci mata tuwo a ƙwarya amma kuma tana yin duk abin da ya kamata da yi tana da tsare-tsare sannan kuma amma yi waɗansu a sakamakon haka akwai kuɗi da aka ke. karfe wanda shi ya bada umarni da za a yi waɗannan gyare-gyare da kuma ainihin gina waɗansu wuraren kiwo inda su kansu makiyaya za su samu wurin zama da akwai makarantu da za a yi da asibiti da duk sauran abin da ya kamata yanzu haka akwai waɗansu irin su amma dole a bunƙasa a kuma gyara ma waɗanda suke nan a ƙasa. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.